wanda ya daidai da 20 ga watan shida shekara na 2016 a wannan masallaci na abubakar siddiq da kenan bukar ari cikin garin lafiyan jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirin na alkur'ani mai girma jiya mun tsaya a tafsirin aya na 131 yau za mu ɗora daga aya na ɗari da talatin da biyu a wannan sura mai albarka suratul bakara kafin nan akwai waɗansu tambayoyi da za mu ɗan amsa su insha Allah mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam mutum ne yana azumi sai Allah ya jarabe shi da ciwon hauka bayan wani lokaci sai ya samu sauki kafin rana ta faɗi yaya hukuncin azumansa shi azumi yana wajaba ne akan mutum wanda yake musulmi baligi mai hankali mazaunin gida mai ƙarfi iko na yayi azumi sannan wanda baya tattare da wani abu wanda yake ana yin azumi kamar haila ko jinin biki wannan mutumin cewa ya fara azumi sai ciwon hauka ya haukansa daga lokacin da hauka ta shafe shi an ɗauke masa taklif annaba alaihi salatu wassalam yake cewa rufe alƙalamu an salas a daga ciki ya ce anil majinuni hatta ya an ɗauke alƙalamin taklif nauyi na shari'a akan mutane guda uku ɗan ƙaramin yaro har sai in ya balaga hakanan mahaukaci har sai lokacin da ya farka saboda haka mutum yanzu ya fara azumi yana cikin hankalinsa ko sai hankalin ya gushe daga lokacin da hankalin ya gushe an ɗauke masa taklif ba sallah ba azumi ba komai duk abin da yi an ɗauke masa kuma malamai suna faɗan wannan shi shartu wujubin ne kuma da siha hankali shartu wujub ne da siha a azumi menene ma'anar shartu wujub baya wajaba akan ka sai in kana da hankali menene ma'anar shartu siha in kai ba za a karba ba sai in kana da hankali na haka mutum a irin wannan yanayin azumi ya faɗi a kansa har sai in lokacin da hankalinsa ya dawo to anan maganar ita ce tambayar kamar yana nufin a rana guda ne haukan ta zo masa kuma ya warke duka a rana guda to wannan yaya zai yi malamai suna saɓani waɗansu suna cewa zai rama ibn rushd ya kawo waɗannan maganganu a cikin bidayatul mujtahid yace duk wanda yake cewa zai rama wannan magana ne mai rauni saboda ai an riga an daga masa taklif in an riga an daga masa taklif mutum ramuko ko rashin ramuko ko ka kwatanta shi da mara lafiya wanda in ya warke zai abin nan wannan junun aka ce ba wai hauka kuka ce ko ba wai um, farfadiya ko suma ba in hauka ne to an ɗauke masa taklifi don haka azumin wannan ranar ya faɗi a kansa babu ramako a kansa wallahu ala mai tambaya na biyu yana cewa mutum ne ya yi buɗe baki da dabino sai ya kurkure bakinsa amma sai yana jin zaƙi in yana sallah mai hukuncin sallarsa sallarsa tana nan amma ya dace ya yi ƙoƙari ya kurkura bakinsa da kyau ta yadda in ya shiga sallah ba zai ji in ya haɗa yawo ba zai ji wato ainihin zaƙi ba sallarsa tana nan saboda ba za a siffanta shi cewa yana ci ko yana sha ba wallahu a'lam mai tambaya na uku yana cewa ko tambayarsa ta uku na cewa ya halatta mutum ya ja mata sallam asham a gida kwarai ya halatta mutum ya yi wa mata limanci mutum zai iya matansa limanci a gidansa na sallah na asham ko don haka ya halasta sai dai yana da kyau mutum ya zo masallaci musamman a ramadan da dama daga cikin malamai suna fifita cewa yin sallam asham a masallaci ya fi lada akan mutum ya yi a gida ko mai risala cewa yi asalaf sun kasance suna yi ne a masallaci sannan sai ce amma mutumin da yake da karfin iya yi a gida to yana iya yi a gida ɗin sannan kuma su mata su ma sallansu a gida ko da na farilla ne kun san ya fi falala amma su ma ba a hana su zuwa masallaci ba matukar hakan ba zai jawo wata fatana a gare su ko masauran masu sallah ba sai tambayarsa ta hudu yana cewa ya halatta mutum in ya je makaranta zai wata hudu ya yi ƙasaru har sai ya dawo garinsa akwai maganganu guda biyu na malamai dangane da wannan mutumin da zai tafi wani gari dan wata sabga da zai dan jima ya san abin da zai kai shi in ya gama ya dawo zai dan dau lokaci haka nan shin hukuncinsa in yana wannan garin hukuncin musafir ne kenan zai iya yin kasaru kenan zai iya ya sha azumi ko a'a to gaskiya mutumin da zai je gari Ah, mutumin da yake makaranta ya san cewa makarantar nan zai shekara hudu ne amma in ya je zai yi wata hudu kafin ya dawo ah, gaskiya a ce masa matafi ne a wannan garin wannan abu ne yana da wahala hankali ya ɗauka wannan ya fi kyau a ce masa mutum ne ya zanto mai mazaunin wuri biyu garinsu da kuma wancan garin don haka gaskiya bai dace ba ya ce zai kasaru a wannan gari din. wannan shine fatawa wadda ibn taymiya ya dawo kanta kuma shine fatawa da dama daga cikin malamai suke bayarwa dan haka mutum dan lafiya ne yana karatu a Kano zai tafi wata haudu kafin ya dawo in ya je Kano nan to fa shi dan Kano ne a wannan lokacin dan haka ba zai kasaro ba wannan shine abinda nake ganin ya firin jaye wallahu a'lam sai wani anan yana tambayin cewa Ah, malam suwaye firkatun najiya ganin cewa ƙungiyoyi sun yawa yanzu ina ji abin da ya ja wannan tambayar maganar da muka yi cewa annaba alaihi salatu wassalam ya ce mahaifiyarsa ta ga haske da ya fita a mafarki daga gareta ya haskaka a bainaye na garin sham sai ni ce annaba alaihi salatu wassalam ya faɗi cewa waɗannan alfilkan najiya a ƙarshen zamani za a same su a wato ainihin sham Firkar najiya ba suna bane na wata ƙungiya ta musamman siffa ce ta waɗansu jama'a waɗanda za su wato ainihin ko suna yin riko kyamkyam da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ba wata ƙungiya ce ta musamman ba duk jama'ar da suka siffantu da wannan suna yin riko da karantarwa annabi sau da kafa waɗannan su ne alfirka annajiya a zamanin magabata mutanen da suka fi yin riko da wannan su ake kira ahlus sunnati wal jama'a waɗanda komai nasu suna ɗauka ne daga ƙur'ani, daga kuma suna annabu sallallahu alaihi wasallam sannan ba su fahimtan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da nagartattu cikin tabi'ai da waɗanda suka biya suka bi musu baya don haka za ku ga an su littattafai ana siffanta alfirqan najiya din a ce su ne ahlus sunnati wal jama'a so sannan kuma shi ma in an zo mai na ahlus sunna wal jama'a shine wannan abin da na faɗa muku ba wai suna wata kungiya ce banda wata kungiya ba sai dai kowace kungiya in dai nufinta musulunci tana kwaɗayin ta jingina kanta zuwa ga wannan ahlus sunnati wal jama'a din shi yasa wadansu kungiyoyin suna saka sunna da jama'a din ma a cikin sunansu domin su nuna cewa su manufarsu kenan su yi koyi da waɗannan mutane da ake kira ahlus sunnati wal jama'a sai ah, tambaya ah, na ƙarshe da zan amsa yanzu wani yake cewa shin manzon Allah shine farkon halitta shi ma wannan ina jin abin da ya ja wannan tambayan maganar da muka yi jiya a ƙarƙashin rabbana wa ba'a fihim rasulan minhum cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi auren Allah ya kasance khatamun nabiyyin wa adamu munjadilun fi tinati annabi alaihi salatu wassalam yace shine khatamun nabiyyin tun a lokacin da annabi adam yana kudindini a cikin yankon da aka halicce shi wannan ba yana nufin cewa an halicci annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin bane yana magana ne akan kudura akan ilimin Allah madaukakin sarki cewa Allah ya riga ya kaddara wannan tuntuntuni annabi ya zo a ya hadisi abdullahi ibn amr cikin sahih muslim annabi alaihi salatu wassalam yana cewa awwalu ma khalaqa Allahu alqalam abinda Allah madaukakin sarki ya halitta shine alqalami فقال الهكتب سيشي دشي يربط قال ما أكتب ميزان ربطيشي أقدر مقادير الخلائق كربط وتقدر دك أبن زي فارو إلى يوم القيامة to wannan hadisin yana nuna cewa Allah ya riga ya kaddara hakan ne tun tuntuni kuma Allah ya san da haka din ba abu ne ba daga baya bane annabi ya zanto haka din a'a a wajen Allah dama Allah ya rubuta haka din amma fara bayyana hakan wa mutane kafin shi zuwansa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya fara shahara bayyana wannan mutane su san shi sosai cewa akwai wani wanda zai zo ƙarshen zamani shine ƙarshen annabawa ga siffofinsa kuma daga zuri'a na annabi Ibrahim annabi Ibrahim ne ya fara yin wannan addu'a sannan abin ya bayyana saboda haka a fahimci karatun da kyau ko ba cewa muka yi annabi shine farkon halitta ba kuma lallai annabin ba shine farkon halitta ba kun ji hadisi da yake bayani akan farkon halitta wallahu a'la wa a'lam don haka za mu shiga tafsirin aya na ɗari da talatin da biyu mai Allah maɗaukin sarki ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم الله مدوكين سركيانا تشوى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بني كما النبي إبراهيم عليه السلام ياي وصية دئتة إتمي أسلمت لرب العالمين وأن كلمر شوى نامي قوية ما أبنجد تالكي ياي وصية ma ‘ya'yansa cewa su ma su yi haka wa yaqub shi ma yaqub ya yi wannan wasiyan shi ma ma ‘ya'yansa ga abinda da su ya ce ya baniya ya ku ‘ya'yana inna Allah astafa lakumuddin lallai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe muku addini cikakke fala tamutunna kada ku yarda ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmi wato masu ni kauya da sakankancewa ma Allah maɗaukakin sarki a dukkanin al'amuran ku baki ɗaya. Alwasiya mun sha yin bayani akan ma'anan wasiya. Wasiya shine a yi umarni ko hani wanda za ka yi wani mutum domin maslaharsa sawa'un wannan abin kana masa umarni da hani ya yi shi ne a yanzu ko bayan baka amma musamman abin da kake faɗa masa bayan baka nan ya aiwatar da shi wanda zai amfane shi shi da kake wa wasiya ɗin ko kuma zai amfani wani wadda kake shi yayi wannan abun zuwa gare shi wannan shine wasiya kuma sau da dama ana yin wasiya ne ma mutum in ana gudun cewa in ba a yi ba zai shiga wata matsala idan bai aiwatar da abun nan da ake masa wasiya a kai ba yana iya fadawa cikin matsala yana iya cutar da kansa ko ya cutar da wani don haka wasiya umarni ne mai ƙarfi ko hani amma wadda aka ƙarfafa shi wannan shine bambancin al'amar da kuma annahi da alwasiya alwasiya ablagh min mutlaƙi al'amar wa ablag min mutlaƙi annahi to annabi ibrahim yayi wasiya ma'ana umarni kenan wanda ya ƙarfafa shi sawa'un tsawon rayuwansa ko kuma lokacin da ya kusa mutuwa wasa biha biha anan na fassara muku cewa abin da ya wasiya da ita ɗan shine waccan kalimar cewa aslamtu li rabbil alamin waɗansu malamai suna cewa wannan biha ɗin yana komawa izuwa ga milla millata ibrahim al-imam da limam ibnu ibn atiyya sun rinjayar da cewa wannan zamirin yana koma izuwa ga faɗinsa aslamtu li rabbil alamin ne suka ce saboda shine aqrabu madhkur wad damiru ya'udu ila aqrabi mazkur shine mafi kusan abin da aka ambata saboda id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa mu kenan abin ya yana kusa da shi so ya fi dace a ce lamirin yana komawa zuwa ga abin da aka faɗa yanzu yanzu Shi ne wa wassa biha ibrahim annabi ibrahim ya yi wasiya ma ‘ya'yansa to amma anan ɗin ko da mun ce milla ɗin ake nufi duk ma'ana ne ma'anar guda ne saboda islamul waje lillahi rabbil alamin ɗin mi kauya ma Allah ɗin ai shi ne addinin annabi ibrahim ɗin shine milla annabi Ibrahim din anan wasa akwai qira'a guda biyu akwai qira'an Nafi' da ibnu Amir awsa wa awsa biha Ibrahim sana akwai wa wassa qira'an sauran malamai din kenan al-Qurtubi yana cewa su guda daya hmm? da awsa da wasa duk suna bayar da ma'ana guda sai dai waɗansu malamai suna cewa wassa ɗin tufidu taksir saboda wannan shadda da ke ciki yana nuni da cewa wasa wato ya yi wasiyar ya kuma ƙarfafa wasiyar in ausa ne filin mazi ne kawai an yi wasiyar to amma wasa ya yi wasiya ya kuma jaddadawa ya yawaita wannan wasiyar a gare su wa wasa biha ibrahimu bani annabi ibrahim ya yi wa ‘ya'yansa wasiya, su waye ‘ya'yan annabi Ibrahim, kamar yadda na faɗa dama annabi Ibrahim mu dai a alkur'ani da sunna annabi alaihi salatu wassalam da muka sani ƴaƴan annabi Ibrahim guda biyu ne kuma dukkan su sai da yayi girma ko sannan Allah madaukakin sarki ya azarta shi da waɗannan ƴaƴa to amma anan qur'ani ya ce wa wassa biha ibrahimu banihi banihi bani wannan plural ne aiko eh, kuma a larabci idan yaranka biyu ne wannan wannan jam'in jam'in na uku ne zuwa zuwa zuwa sama kamar yadda anan ya faɗi na eh, yaqub ya baniya ko baniya suna da yawa kenan to almuhim waɗansu malamai suna cewa ayan annabi ibrahim guda takwas ne cewa bayan mutuwan eh, sara cewa hajar ita ta fara da suwa, sannan sara ita ma ta rasu sannan bayan eh, sara ɗin ya auri eh, wata mata hakanan dai da sauransu anan abtahir ibn ashur ya faɗi har sunan nakin waɗannan ƴaƴan guda takwas wannan maganganu da ake ɗauka daga alo alkitab wanda muke da yaƙini akai dai sune wannan wanda qur'ani ya ba mu su. to anan muna iya cewa wasiyar da yi wa bani hidan yana nufin ‘ya'yansa da ‘ya'yansu hmm? saboda kaka a harshen larabci a yaren alqur'ani ana kiransa uba kamar yadda za mu zo mu ji a waɗannan ayoyi ɗin saboda haka baban baba baba ne mun gane ko so wasa biha ibrahim bani kuma qur'ani ya faɗa mana cewa annabi ibrahim da ya barranta mashirka ya ce ya qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani Allah ya ce waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ya sanya wannan kalima wato albara'atu min ash-shirk wa ibadatullahi wahda wanda shine islamul wajhi lillahi rabbil alamin din ya sanya ta ta zanto kalmar da za ta wanzu a cikin zuri'ansa. ‘ya'yan bayansa aikin ashe ba ayansa na cikinsa kaɗai ba da ‘ya'yansa har izuwa ƙarshen zamani shi ne biha Ibrahim bani wa yaqub shi ma annabi yaqub shi ma ya yi wasiya ma 'ya'yansa so da dama in an zo da wannan ana faɗan an sai zanto tafsir kenan na zance ɗan idan ba a so a ce ƙala ana cewa wa wasa kaza an ya maka wasiya cewa yi kaza mana ya faɗi wannan magana ɗin a tsarin ashiru yake cewa nukta na cire an anan ana so ne a faɗi kusan nassin maganar da suka yi kamar wannan ya faɗi wannan wancan ma ya faɗi wannan ɗin to ga wasiya ɗin haka suka faɗa kawai dai mafarada ɗanan su wa da larabci suka yi magana ba ko amma dai ƙur'ani da larabci ya sauka to inda za a iya juya za a samu gwani na yaran nan nasu in zai faɗi abin da suka faɗa to irin wannan jerin zubin magana shine irin zubin magana da suka yi yayin da suka yi wa 'ya'yansu wasiya wasiya kuwa yana kunshe ne da wancan maganan wanda damiri ya koma gare shi ko shine aslamtu lillahi rabbil alamin to anan ga abin da suka faɗa inna allaha astafa lakum lallai Allah madaukakin sarki okay dangane da ƴaƴan ya baniya ya ku ƴaƴana annabi Ibrahim mun faɗe su ko? annabi yaqub su ne guda goma sha biyu ɗin nan wanda su ma makasin su daga tarihi malamai suna ambatan sunan nakin kuma suna saɓani wajen ambatan sunan nakin wanda aka sani alal yaqini shi ne wadda ƙur'ani ya ba mu eh, labarinsa ko shi ne wa annabi yusuf alaihi salam sannan Qur'ani ya nuna mana cewa su goma sha biyu ne in yi ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamar ko ahada ashar su ne ayan kenan shi shine na sha biyu din sannan ash-shamsa wal qamar uwa da uban kenan ko to <clears throat> dan haka ba ma bukatan mu ma mu je muna faɗan sunan nakin wane ne da wane ne da wane ne eh, suna faɗan sunan nakin alittafai to Allah madaukakin sarki ya yi musu eh, eh, yana faɗa mana cewa Yaqub shi ma ya yi musu wasiya waɗannan ƴaƴan su ne Qur'ani yake kiran su al-asbab su ne Qur'ani yake kiran su al-asbab kuma Qur'ani ya faɗa mana cewa dukkanin su annabawa ne kamar yadda Al-Tahir ibn Ashur yake faɗa cewa Allah ya faɗi cewa dukkan su annabawa ne kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah a ayoyi cewa Allah ya saukar musu da wahayi kenan annabawa ne ga wasiyar inna Allah astafa lakumuddin Allah lallai Allah madaukakin sarki ya zabe muku addini wannan uslubi cewa ya zabe kenan ya fifita ku da wannan addini din kenan addini ne na musamman a wurin Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya yarda da shi shi yasa sai ya zaɓan muku wannan addini ɗin kenan abu ne da ya dace ku yi riƙo da shi wato da gaske kuma alif da lam a nan addin malamai suna cewa wannan yana nufin cewa addini ne wanda yake cikakken addini inna Allah astafa lakum addini yana nufin cikakken addini wanda ya kunshi tsari na gudanar da rayuwar ɗan adam a kowane ɓangare na rayuwa ɗin wanda babu tawaya a cikinsa wanda zai kai ku zuwa ga shari'a da kuma tafarki madaidaici wanda zai sada ku da Allah maɗaukakin sarki ku samu yardansa. shine inna Allah astafa din fala tamutunna kada ku yarda ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmi Allahu akbar fala tamutunna kada ku yarda ku mutu akwai wanda ya san lokacin da zai mutu ne to an ce maka kada ka yarda ka mutu face a hali na kaza <laughs> me ake nufi ana maka umarni ne cewa ka lizimci wannan halin tsawon rayuwanka saboda kana da yaƙinin cewa lallai zaka mutu amma baka san lokacin da zaka mutu ba so in an ce maka kada ka yarda ka mutu sai a hali na kaza abinda ake nufi ka dawwama ka dimanci wannan yanayin ta yadda in mutuwa za ta zo maka to ta same ka a irin wannan hali din kenan wasiyar da annabi ibrahim da annabi yaqub suka yi wa wato ‘ya'yansu kenan su dawwama cikin addinin musulunci ittaqillaha haythu ma kunta a kowane irin yanayi a koyaushe ka zanto cikin miƙa wuya ma Allah maɗaukakin sarki kuma wannan ita ce wasiyar da Allah maɗaukakin sarki ya mana mu mako ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kuma shi yasa ma annabi alaihi salatu wassalam ya mayar da wannan ayan da sauran ayoyi guda biyu din ayoyin da yake yawan karanta su idan zai bude zance khutbatul haja duk wani abu mai muhimmanci in annabi zai zai magana akai to yana yin hutuba wanda zai bude zancensa da shi to daga cikin ababen da yake karanta wannan aya din wala tamutunna illa wa antum muslimun to wannan ɗaya ne daga cikin uslubin larabawa in suna son su ce kalizamci abu sai su danganta shi da wani abu wanda ya fi ƙarfinka kamar wannan kenan mutuwa baya ƙarƙashin ikonka ai baka san lokacin da zaka mutu ba saboda haka abin da ake nufi kenan kuma wannan shine ma'anar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin hmm? salati dan Allah nake wannan kowa ya fahimci wannan ko yankana da sauran ibadodina ina yin su dan Allah kowa ya fahimci wannan hayati rayuwata ina rayuwa yadda Allah yake so kowa ya fahimci wannan amma mamati lillahi rabbil alamin mutuwata ai ba kai kake gudanar da mutuwarka ba baka san lokacin da za za ta zo maka ba amma ma'anar ina dawwama akan wannan tsarin har mutuwa ta zo min don haka abinda yake nufi kenan al-imam ibn atiya anan sai ya shiro wata nukuta yake cewa Allah da ya so ya yi mana umarni da mulizamci musulunci ko kuma anan wajen annabi Ibrahim da annabi Yaqub suke yi wa ‘ya'yansu wannan Ah, wasiya sai suka haɗa shi da wa'azi ba mujarrad umarni da wasiya ba saboda an hada shi da maganar mutuwa in ko ina ma magana na kawo mutuwa a ciki kaga akwai wani wa'azi ko ba kawai karantarwa nake maka ina baka umarni ba har da wa'azi a ciki saboda in an yi maganar mutuwa lokacin zukatar da ke da imani zaka samu suna suna yin taushi saboda kenan fa rayuwar za ta kare kenan fa abin da ban yi ba a baya ya riga ya fice ne, kenan fa zan je in ga sakamakon abinda na aiwatar ne wannan zai zai kara ingiza mutum ya ji cewa eh lallai ya dace ne zumci wannan tafarkin ta yadda duk yadda mutuwa ta zo ta same shi to shi kam alhamdulillah fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu face kuna musulmi da annabi Ibrahim da annabi Yaqub sun yi zamani da juna ne? Malamai suna faɗin cewa annabi Yaqub sai da annabi Ibrahim ya bar duniya aka haife shi. Shi annabi Yaqub ɗan wane ne? Ɗan annabi Ishaq ko? Mun riga mun faɗi tarihin annabi Yaqub a baya yayin da muka fassara ya bani Isra'il na farko ko muka ce wane ne Isra'il sai muka ce shine annabi Yaqub mun dan bako tarjama su dan haka ba za mu maimaita ba yanzu to shi dan Ishaq ne wanda Allah madaukakin sarki ya zo da bisharan haihuwarsa tare da bisharan haihuwar annabi Ishaq masara kamar yadda muka karanta a cikin suratu hud ko wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب wannan zai nuna maka cewa abinda muka faɗa na wancan suratu az-zukhruf din cewa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi kenan an yayi wasiyan nan ma annabi ishaq ne da isma'il shi annabi ibrahim su kuma sun yi ma ‘ya'yansu kenan annabi ishaq yayi ma ɗansa kenan annabi yaqub sannan shi kuma annabi yaqub shi ma yayi wa yayi wa ƴaƴansa kun ga kenan ashe duka daga kan annabi yaqub zuwa sama ko daga kan annabi ibrahim zuwa ƙasa addinin guda ne babu yahudanci a ciki babu nasaranci a ciki sunan addinin musulunci don haka wani ya kirkiro wani abu ya kira shi yahudanci ko kiristanci ya jingina wa annabi ibrahim ko ya jingina wa annabi yaqub to wannan sa yake shi yasa al-imam tabari yake cewa wannan raddi ne Allah madaukakin sarki yake yi wa yahudawa da nasara yayin da suka bauɗe daga wasiyar da annabi ibrahim ya bar ƴaƴansa akai wasiyar da annabi yaqub kakansu kenan ya bar ƴaƴansa akai wasiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya jaddada amma suka bauɗe ma wannan wasiya ɗan suna jingina wa waɗancan annabawan cewa addinin da suka yi yahudanci ne da nasaranci don haka abinda suka bar su a kai kenan kuma za su ci gaba da riko da shi wannan ƙarya suke yi don haka Allah yake musu raddi a nan yake faɗa mana fa ga wasiyar da annabi Ibrahim ya yi ga kakanku na kusa annabi yaqub shi ma fa ga wasiyar da yi ina kuka samo naku yahudanci ina kuka samo ku nasaranci din ko kuna nan ne lokacin da aka yi wasiya din shine aya ta gaba ko na'am أم كنتم شهداء إذ حضر الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك wannan ayar bayani ne akan wasiyar da shi annabi yaqub din yayi wa ƴaƴansa am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء shuhada jam'i ne na shahid ma'anan shahid hadir ko jam'i ne na shahid shi ma shahid hadir shin kun kasance a halarce ne ma'anan kuna nan a wannan lokacin ne am shuhada wannan ana fuskantar da maganar da yahudawa kenan da nasara kun kasance a hallare ne in habara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zake ma yaqub lokacin da alamun mutuwa suka zo masa kenan ko eh wannan balaga ce ta larabci ko saboda in mutuwa ta riga ta zo mutum ba zai iya magana ba <laughs> haka ne ko haka ba yawwa to lokacin da alamun mutuwa suka zo shin kun kasance a wurin ne wannan tambaya ce ko wannan tambayar ita ce malamai suke kiranta alistifhamul inkari tambaya ce ta inkari ta a kore kasancewansu a hallare lokacin da aka yi wasu yaɗin. ma'ana ai ba ku halarci lokacin da ya wasiyan ba ya kuka gane cewa wasiyar da shi ne cewa ku zama yahudawa ko kiristoci ba musulmai ba kwarai cewa yahudawa da nasarar da ake magana da su lokacin sauka alkur'ani cewa ba su halarci annabi ba wannan kowa ya sani ko to amma maksudin maganar ita ce ko shi ne kun jingina ƙarya babu dalili hanya kadai da za ku faɗa maganan ya zanto daidai shine a ce da a wurin kuke ya faɗi haka ɗin to sai ku bayar da labari amma tun da ba nan kuma ba ku da wani sanadi ingatacce izuwa gare shi to abin da kuke faɗan nan na cewa yana kan wannan addinin ƙarya ne da haka ku guje shi ku daina wannan ƙarya ɗin shi ne ma'ana wannan inkari ɗin ba ku a wajen don haka abin da kuke kinƙaho da cewa shi ne wasiyan kakanninku ba haka ba ne kai da kun halarci wannan lokacin ga wasiyar da ya musu iz qala libanihi yayin da ya ce wa ‘ya'yansa’ ma ta'buduna min ba'di dazu na faɗa muku ana yin wasiya ko a yanayin rayuwa ko kuma a lokacin mutuwa ko to kuma na ce musamman lokacin mutuwa saboda wasiya lokacin mutuwa ya fi tasiri ma 'yan baya ka tuna cewa wannan fa shine ƙarshen baba na ya faɗa min kaga za ka yi riko da shi don ya zanto ka rabu da shi lafiya shi yasa idan mutum ya fara yin umarni wanda yake nuna tashin hankali a bayansa za ga yara sun zo baba ko mutuwa ne ya zo yi mana wasiya haka nan sahabbai hadisi ya inganta wa azana annabi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun ko فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا annabi alaihi salatu wassalam yayi wa'azi wa'azin ya ratsa zukata ya sa hawayen mutane mutane sun zubar da hawaye suka ce ya rasulullah kamar kamar ban kwana kake mana kai mana wasiya sannan sai masu wasiya hmm? haka nan duk lokacin da za ku rabu da mutum ko yanayi na tafiya shi ma lokacin akan yi wasiya kuma yana da tasiri sama da wasiya na yau da kullum ko to wannan ita ce wasiyar da yayi lokacin da ya mutu lokacin da mutuwa ta zo masa to ai ya dace in ku ƴaƴa na gari ne ku yi riko da wannan wasiyar ta kakanku shine ga wasiyar da yanzu Allah yana bayar da labarin gaskiya ne dangane da wasiyar annabi annabi Yaqub cewa da, da mutuwa ta zo masa ya tara ƴaƴansa iz qala li banihi ya ce ma ‘ya'yansa waɗannan guda goma sha biyu ɗin kenan ko ma na min ba'di mai za ku bauta wa bayana min ba'di ai min ba'di mauti bayan mutuwata mai za ku bauta tawa. a'a sai ce mai bai ce wa ba ko bai ce wa za ku bauta tawa ba malamai suka ce na farko abin da ya sa ya yi kawo shi da shi ga tambaya domin jawo hankalinsu basa mahimmancin wannan tambayar da zai musu abin da yake sai musu wasiya a kai ɗin sannan domin ya gwada yanayin tabbatuwansu kan wannan abin da daman tsawon rayuwarsu shine karantarwar da yake musu suna a kai ko sun canza ce dalili kuwa saboda annabi yaqub ya ɗan yawo ya zauna da mutane waɗanda suke bautan waɗansu alloli ba Allah maɗaukakin sarki ba saboda haka ya zaga da 'ya'yan shin suna nan a kan tauhidi ko kuma zamantakewa da makwabtaka da mashirikai ya yi musu tasiri ina ba ta kuna gane to don ya gwada wannan sai ya kawo matambaya to sai ya ce ma abuduna. Malamin suka ce anan saboda asali daman umum ma ita take nuna umum kuma ababen da ake bautatawa din suna da yawa saboda haka a cikin ababen da ake bautatawa me za ku bautatawa bayana shi yasa ya bai ce man ba in ya ce man ai ya ba su amsar hmm? alhali yana sani ya jarraba su kuma ya jawo hankalinsu sai ce ma na min ba'di ga amsar da suka bashi qalu na'budu ilahaka suka ce za mu bautatawa abun bautanka al-ilahu shine al-ma'bud wanda ake masa bauta wa ilaha a ba'ika. kuma ubangijin ko abun bautan iyayenka ilahan wahidan abun bauta guda ɗaya hmm? amma sai suka faɗi yayin ko ibrahim wa isma'il wa ishaq za mu bautatawa abun bautan ka kai da iyayenka iyayenka su ne ibrahim da isma'il da kuma ishaq kuma abun bautan naku duka guda ɗaya ne za mu bautata masa wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu muslimun malamai suna kaddara fassarori guda uku kamar yadda abubakar ya faɗa dama mu masu mun ƙauya ne a gare shi ai walhalo annana lahu muslimun dama abinda muke a kenan to bayan kama shi za mu ci gaba da yi ko kuma wa nahnu lahu muslimun za mu bautata masa muna masu miƙa kauya a gare shi bautan bauta ce har cikin zuci ba na zahiri kadai ba cikakken bauta za mu yi masa muna masu miƙa kauya gaba ɗaya a kowane irin al'amarinmu shi ne ma'anan wa nahnu lahu muslimun malamai suna cewa shi ma nukta a nan da ya ce na'budu suka ce ilahaka wa ilaha ba'ika sun jinginta abin bautan zuwa lamirin shi da lamirin iyayensa ba su faɗi sunan Allah a zahiri ba hmm? ba su ce na'budu Allah ba suka ce menene nuktar da ke cikin wannan al-imam at-tahir ibn ashur ya ambaci abubuwa guda uku ya ce abu na farko saboda cewa ubangijinka da ubangijin iyayenka mana abun bautanka da iyayenka wannan ya ce tufidu jami'a sifati lati kana yaqubu wa aba'uhu yasifuna Allah biha fima laqanahu منذ nash'atihim. Ubangiji shi ne wanda ya siffantu da duk siffofin da waɗancan annabawan suke jingina masu su, saboda a Yahudanci akwai waɗansu siffofi da ake jingina wa Allah. Ana ce Allah yana dambe, hmm? a ce ya yi fada da wani, hmm? a ce yana hutawa, wannan ba shi ne siffofin Allah da annabi Ibrahim da Ismail. da ishaq suka bautata masa ba to sun faɗi wannan domin raɗi akan wannan ne cewa allan nan wanda yake da waɗannan siffofin ba allan da ake mayar da shi uba ba ina fata kun gane wannan ita ce nukta ta farko ya ce nukta ta biyu shine cewa abinda muka faɗa ɗazu cewa sun zauna a ƙasan kan'an da falastin sun yi cuɗanya kuma sun yi masu rukuta da mutanen da suke bautan gumaka cikin kan'aniyawa da falastinawa da kuma husiyin da aramiyin kai shi ma annabi yaqub ya mutu a ƙasar fir'auna ne aiko a misra ko to kuma sun kasance suna bautata waɗansu aliha ɗin to da ka don su nuna cewa Ubangijinka da iyayenka muke bi, ba waɗannan wadda muka samu a garinmu waɗansu suna bi ba. Sannan nukuta ta uku wadda Abfahir bin Ashir ya faɗa, yake cewa famin fawa'idi o wa aidan famin fawa'idi ta'arifi alladhi ya'budunahu bi tariqi al-idafati ila dhamiri aba'ihim wa ila lafzi aba'ihi anna fiha ima'an ila annahum muqtaduna bi salafihim. Yace a cikin wannan ɗin yana son ya nuna masa cewa su waɗannan ‘ya'yan masu koyi ne da magabatansu salafiya ne a addinin musulunci duk lokacin da kai koyi da waɗanda suka fi kusa da annabi su ake kira magabata to lokacin ka fi tsayawa akan jada akan tafarki duk lokacin da ka zo kan mallake ma ‘yan baya wanda suka zo daga baya, wanda suke da saɓani da abubuwan da magabata suka kasance a ciki, to lokacin kafin nisa da karantarwar annaba Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Dukkanin alkhairi yana cikin bin magabata na ƙwarai, Dukkanin sharri yana cikin bin bid'an ‘yan baya. wannan yana cikin jawharatul tauhid na aqidan ash'ariyya wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf saboda haka koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya musu shaida cewa suna kan shari'a to shine tafarki ina mai tambaya akan suwaye alfirqan najiya sune masu koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine ma tafarkin annabawa suna koyi da annabawan da suka gabace su ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka jera masa annabawa hmm, sai aka ce ulaika alladhina hadahumullahu fabihudahum iqtadi ka bi shiryan waɗannan magabata din bi shiryan magabata shi yasa annabi ya ce khairul quruni khairun nasi qarni khairun nasi qarni mafi alkhairin mutane su ne tsarana waɗanda suka rayu tare da ni ya ce ana amanatun li ashabi idan na tafi ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza zahaba ashabi atat ummati ma yu'adun ni ni ne kariya da aminci masu masahabbaina idan ina cikin su nan abubuwa da yake alƙawari ba zai shafe su ba amma in na tafi munanan kaddara za su zo na su ne aminci ma al'ummata idan suka kawar kaddarori da aka kaddara ma al'ummata munana lokacin za su abu kuma sun abu ko saboda haka jama'a ka yi riko da abin da ya tabbata cewa shine shiryar magabata annaba da sahabbansa sallallahu alaihi wasallama wannan shine madaran musulunci wa ilaha aba'ika ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'il malamai suna cewa an fara ambatan isma'il ne saboda shine babba a cikin annabi ibrahim mun faɗa muku ai cewa shine ɗansa na farko ko malamai suna cewa an yi albishir ko an baiwa annabi ibrahim ɗansa annabi ishaq ne bayan an haifi annabi isma'il da shekaru goma sha hudu kenan tsakaninsu shekara goma sha hudu to kuma mun ji magana dangane da annabi isma'il kuma jiya na faɗa muku annabi isma'il ai am ne ba abba ko to amma larabawa suna suna kiran am da ab yaran alqur'ani ne yaran larabci ne wannan kuma yaran qur'ani ne ko kuma da zana gaya muku wasu abiha ibrahimu banihi ko na ce kaka ana kiransa uba hmm? to gashi anan sun faɗa su ma sun ce na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika za mu bi abun bautanka da abun bautan iyayenka aba ba jam'i ne na abba to ibrahim a wajen ‘ya'yan annabi yaqub shi baba ne ko kaka yawwa kaga ai kaka ne kakan ma ba ba tabaka na farko ba ko na biyu dan su ishaq shine kakan su ai ko yawwa to haka nan dan uwan baba uba ne dan uwan baba uba ne shi yasa anan suka ce aba'i kuma suka saka Isma'il a ciki na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun jiya na faɗa muku cewa akwai abin da al-Imam al-Qurtubi ya faɗa dangane da maganar Islam Islam da aka yi ta yi anan ko kuma na yi alkawari zan karanta muku to kafin mai nisa da batun Islam Islam ɗin bari mu faɗi wannan mu ƙara bayani wannan fa'ida ɗin a ƙarƙashin aslamtu li alamin الإمام القرطبي ينا فديشا والإسلام هنا على أتم وجوهه أبن دا أكي نفي دا إسلام أنا أدوكنا ورارا دا مكي تفدان أسلم مسلمون مسلمون ديو yana nufin musulunci cikakken musulunci to me yasa ya ce cikakken musulunci kuma wannan magana ibnu atiya ma yayi ta a cikin tafsirinsa al-muharrar al-wajiz yace wal islamu fi kalam al arab al khudu' wal inqiyad lil mustaslam yace islam a harshen larabci shine kankan da kai da mi kauya ga wanda kake bi din walaysa kullu islamin imanan ba kowane musulunci ne imani ba wa kullu imanin islam amma kowane imani musulunci ne li'anna man amana billahi faqad istaslama wa anqada lillah saboda duk wanda ya imani da Allah to ya riga ya miƙa wuya kuma yayi biyayya ma Allah walaysa kullu man aslama amana billah ba duk wanda ya musulunta ne yayi imani da Allah ba kai maganan ba ta yi muku girma ba ba duk wanda ya musulunta ne yayi imani da Allah ba ma'ana ba duk wanda ya miƙa wuya ba duk wanda ya biyayya bane yayi imani da Allah me dalilinsa zai faɗa li'annahu qad yatakallamu faz'an min as-sayf dan mutum yana iya faɗa dan tsoron takobi dan tsoron a kashe shi sai ya musulunta amma zuciyarsa ba tare da musulunci amma me sunan shi fa sunan shi to za mu ƙara bayan wala yakunu zalika imanan yace amma wannan ba a kiransa imani ko ce wannan shine aqidar ahlus sunnati wal jamaa khilafan lil qadariyyati wal khawarij sabanin magana alƙadariya yana nufin mu'tazilawa ko waɗannan eh, jabariyawa wal khawarij kuma saɓanin khawarij mai su suke cewa حيث قالوا سوسنشي إن الإسلام هو iman شيء islam shine iman. fa kullu mu'minin muslim a duk mu'mini musulmi ne wa kullu muslimin mu'min duk musulmi kuma mu'mini ne su mai dalilin su suka ce dalilin su shine Allah ya ce inna ad-dina inda Allahil islam addini a wurin Allah sunansa musulunci fadalla ala anna al-islam huwa ad-din sai wannan ya nuna cewa musulunci shine addini wa anna man laysa bi muslimin fa laysa bi mu'min dan haka ko duk wanda ba musulmi bane to ba mumini bane ce wannan dalilin su kenan amma mu dalilin mu wa daliluna mu dalilin mu akan wannan magana da muka faɗa shine qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki qalatil a'rabu amanna ƙauyawa sun ce mun yi imani kul annabi Muhammad kace musu lam tu'minu ba ku yi imani ba walakin sai dai kulu ku ce aslamna mun mi ƙauya mun yi musulunci kenan Allah ya ce ya nuna mana nan akwai bambanci tsakanin iman da islam فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمنا sai Allah ya bayar da labari kenan ba duk wanda ya musulunta bane mumini ba duk wanda ya musulunta bane mumini fadalla ala annahu laysa kullu muslimin mu'minan kenan ba duk musulmi bane mumini dalili na biyu wa qala alaihi wa sallama لسعد بن أبي وقاص لما قال له اعط فلانا فإنه مؤمن سعد بن أبي وقاص yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai Annabi ya rarraba kyauta wa mutane sai ya Rasulullah wane ma ka bashi dan mumini sai Annabi ya ce au muslim ko dai musulmi dai ya zaki mai ta ce mumini ya ce ko dai musulmi dai kenan Annabi yana ce akwai bambanci kenan hadisin yana cikin sai fadalla ala anna al-iman islam kenan imani ba shine musulunci ba fa innal imana batin imani a ciki yake wal islam zahir musulunci shi ake bayyanawa yace wa hadha bayyin yace wannan maganan a bayyane yake baya bukatan ya tsawaita maka dalilai kenan amma wa qad yutlaqu al-iman bi ma'na al-islam akan ambaci imani ana nufin musulunci wal islam wa yuradu bihi al-iman akan ambaci islam kuma ana nufin imani liluzumi ahadihim al saboda me ɗayan su yana lizumtan ɗaya ɗin wa sudurihi an ɗayan yana faruwa ne a dalilin ɗayan kal islamin alladhi huwa samaratul iman kamar shi musulunci shine wato fa'ida na imani wa dalala ala sihatihi kuma shine dalilin ingancin musulunci dan yace fa'alamu dan haka ka san wannan wa billahi tawfiq in kun gane wannan malamai suna cewa lafazin imani da, da islam sukan zo a wurare daban in sun zo a wurare daban ma'anansu yana bambanta sorry ma'anansu yana zanto ɗaya in an ambaci islam kadai to iman ya shiga ciki in an ambaci iman kadai to islam ya shiga ciki iman shine abin da kake kudurta a zuciya islam shine aiki shi yasa imani bai tabbata bai inganta sai an kudurta shi a zuciya kuma an aiwatar da shi a fili saboda haka musulunci bai inganta sai tare da imani Da haka maɓulɓulan musulunci shine imani kun gane ko sannan imani in yana zuciya ne kadai bai da tasiri bai amfanin mai shi sai in an haɗa shi da islam aikin zahiri to in an faɗi islam kadai imani ya shiga ciki in an faɗi iman kadai islam ya shiga ciki in an haɗa su a waje guda to ma'anansu daban-daban ne don haka a nan wurin islam da Allah yake nufi yana nufin cikakken musulunci wanda ya kunshi addinin gaba ɗayansa wanda ya kunshi islam da iman da mene da ihsan shine abinda waɗannan annabawan suke ce abinda suke akai kenan shine abinda suka yi wasiya ma ‘ya'yansu da jikokinsu shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi duk wanda ya bauɗe ya ƙyamaci wannan wato ya wofantar da kansa wa man yarghabu an millati ibrahim illa man lokacin mu ya ja ba mu ƙara bayani akan wannan ba za mu ƙarasa bayani akan wannan gobe saboda mahimmancinsa abin da ya faɗa na ce ai ya dace ku jiya ya muku nauyi ko cewa mutum yana iya zama musulmi amma ba mumini ba to akwai mutanen da sunansu ba su amma yana zama musulmi bai yi imani ba kai ko bai imani ba amma musulmi ne kuma sunansa musulmi ba za ka ce masa ba musulmi ba kaga munafiki ya shiga ciki dan dan bid'a ya shiga ciki dan dan dan duk ya shiga ciki za mu karasa bayani wannan gobe insha Allah abinda muka faɗa ya zanto daidai falala ce daga Allah madaukakin sarki Allah ya dada mana daga falala ta abin da muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ah, ya kuma datar da mu da wanda zai gyara mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ka taimaki shugaban wannan ƙasa basa nufin sana alkhairi don masu agaza masa ya Allah ka agaza musu don masu yin masa zagon ƙasa ya Allah ka rugurguza su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته